hoto na talatin da takwas yesu almasihu ya dawo amma ban san ba ko da wani lokaci ya kamata ya zamanto kullum muna shirye da yesu almasihu yake cikin duniya ya ce in lokacin shi ya zo in akwai mutane biyu cikin gona guda cikinsu ya tafi da yesu sama wajen allah amma gudan za a bar shi ƙasa a cikin duniya in akwai mata biyu wajen niƙa guda za a tafi da ita sama guda kuma za a barta maza mata yara da duk wani mutum wanda ya yarda da yesu almasihu kuma yesu yesu almasihu ya san da kuma shine mai ceto shine ubangiji yesu ya biɗe su in ya dawo yesu in ya dawo ya tafi da mu in mun yarda da shi